barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan yini mai albarka na sha uku daga cikin yininukan wannan wata mai albarka na ramadan da wannan shekara ta dubu ɗaya da da ɗari arba'in bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan uku na shekarar dubu biyu da da shida ta miladiya a wannan masallaci mai albarka na anas mini malik rabi radiyallahu anhu da ke wannan anguwa ta gwiwa ɗeka a wannan gari mai albarka na sakkwato a wannan majalisi na mai albarka na tafsiri a wannan wata mai albarka na ramadan muna karatu a cikin suratul waqi'a ayar da muka kwana a kanta a karatunmu da gabata ita ce aya ta 26 yau bi izini lahi ta'ala za mu ɗora daga aya da take biye da ita wato aya ta ashirin da bakwai kuma ita ce aya da aka karanto mana yanzu tare da wasu ayoyi da ke biye da ita Allah yana cewa a cikin ta ashabul yamini ma ashabul yamin wannan Allah ya kawo wannan bayani a jerin bayanin sakamakon kowane ɗaya daga cikin kashe-kashen mutane uku da Allah ya ambata kamar yadda zai auku ranar alkiyama ya ce wa kuntum azwajan salasa ya ce fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama wa sabiquna sabiqun to sai Allah ya fara da da labarin makoma da sakamako na as-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ala sururin mawduna muttaki'ina 'alayha mutaqabilina zuwa ƙarshe da ka Allah ta'ala ya yi bayanin makomarsu da irin sakamako da ya dace da aikinsu da matsayinsu na zamantowarsu masu geniya wurin ayyuka na kwarai waɗannan sabiƙuna su ne waɗanda suka tsaye da farilla kuma suka dinga rigegeniya gurin nafila ita nafila tana da tasiri ne idan farilla ta tsayu sai farilla ta tsayu sana ke maganar nafila da waɗannan ba ta farilla suke ba farilla sun gama sun tsayi da sun tsayi da ita sannan kuma suna aikata nafila kuma abin da aka hane su sun hannu waɗannan su ne ke da matsayi na ɗaya sai waɗanda ke biye da su su ne ashabul yamin su ne bayaninsa a kansu zamu tashi a shi yanzu Allah yake cewa wa ashabul yamin ma ashabul yamin ma'abota dama menene ma'abota dama irin wannan tambaya ta gabata a can ashabul maimanati ma ashabul maimana ashabul mashama ma ashabul mashama sai an faɗa sai ya ce menene wannan dan a nuna maka a sanya maka mamaki game da wannan matsayi nasu da girmansa da darajarsa haka nan kuma a ma maka al'amarin al'amarin nasu ba karamin al'amari ba ne wurin kyawu saboda al'amari ne mai kyau to wurin kyawun nasa ya wuce duk inda kake zato واصحاب اليمين yamin ma ashabul yamin Allah ce fi sidrin suna cikin ni'ima ni'imar ita magariya ne sidir magariya wacce take maqdudin wacce aka girbe mata kaya haka magariya ce wacce ba ta da kaya koyarwa ruwayar hadisi da aka rawaito cewa wani ba kawai ya zo gurin manzo sallallahu alaihi wa sallam sahaban da ya rawaito hadisin ya ce ai Allah Allah muke kauyawa su zo ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda su gatsau suke jefa magana amma cikin jefa magana su kuma sai mu fa'idanta da wani ilimi wanda in mu ne ba za mu iya tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan abin ba shine zai ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an ambaci wata itaciya a alkur'ani wanda itaciya ce mai cutar da mutane ni ban ga ya dace a ambace ta alkur'ani ba dan sallallahu alaihi wasallam wace ita ce ya ce ita ita magariya wacce ba yanda za ka yi ka tsike ta sai ta sassoke ka ice ne mai kaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita magariya gidan aljanna an cire mata wannan kaya to da ka ga magariya ta gidan aljanna ba ta da kaya sai daɗi na ɗanɗano mai daɗi kuma ɗanɗanon da ba lallai ba irin na nan duniya ba ya ƙara na nan duniya nesa ba kusa ba to da daga cikin ni'imar da waɗannan ashabul yamini ke ciki shine fi sidrin masdudin wa talhin mandudin talhin shine icen ayaba haka malamai suka fassara zamakshari ya tabbatar da cewa talhin shine eh, icen ayaba mandudin wanda ke hauhawar juna kamar yadda ayaba take wannan na saman wannan wannan na saman wannan a ture to haka daga cikin ni'imar gidan aljanna akwai ayaba wacce take mai hauhawa juna wannan bisa wannan wannan bisa wannan wasu malamai kamar su eh, malam ibn atiya suna cewa ai ana nufin ice mara kaya duk wani ice mara kaya shi ake kira tsalhin to ma fasarar da makshari ta fi yawa kuma ita malamai suka ɗauka cewa icen ayaba ake nufi wacce ke da 'ya'ya masu hauhawan juna wa zillin mamdudin hakanan suna da inuwa wacce take mai kakkiya mai faɗi mai tsawo shine mamdudin kaga mamdudin abinda yake da tsawo abinda aka jashi. ya zo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa inna fi inna fil jannati shajaratan yasiru ar-rakibu fiha mi'ata amin fi dhillaha yasiru ar-rakibu fi dhillaha mi'ata amin la yaqba'uha cewa cikin aljanna akwai wata itaciya guda ita ɗaya kawai annabi ya ce inuwarta mahayi zai yi tafiya shekara ɗari a cikin inuwar nan bai kai ƙarshen ta ba wannan da ita guda kenan to da ka akwai inuwa mai daɗi inuwa mai sanyi inuwa mai daɗi a bar hutu akwai ta a cikin gidan aljanna daga cikin sakamakon da Allah zai ma ashabul yamini ma abota dama haka nan daga ciki Allah ya ce wa ma in maskube da ruwa mai zuba mai zuba ta ko ko ina mai darara ta cikin da suke so inda suke so ruwan daɗi a ko'ina a kwance suke a zaune suke a ko'ina ga shi nan suna samun shi yana daga cikin ni'imomin da Allah ya musu haka na Allah ya ce wa fakihatin kasira da kayan marmari da yawa Allah kaɗai san iyakarsu shi ma suna jujjuyawa cikin kayan marmari da yawa kala-kala la maqtu'atin wala mamnu'a ba waɗanda za a yanke su ba ma'ana su yanke ba sa yankewa sannan kuma ba a hana musu su a kowane lokaci suke suna nan ready suna nan available kuma ba sa yankewa ba a hana musu shi haka nan suna nan dawwamammu a ciki tare da su Allah ce har ila yau daga cikin nishimomin wa furushin marfu'a da shimfudu madaukaka waɗanda aka ɗaukake su sama Allah ya ce ina in sha'ana hunna in sha'a wannan kuma labari ne daban ba na shimfudu ba shimfudu marfu'a Allah ya ce mun tanade su wannan tanadi kamar yadda ya zo da lamirin mata ana nufin matan gidan aljanna su ne matan horon aid Allah ya ce kuma da mata da muka tanadan musu a gidan aljannar muka kage su a nan gidan aljanna insha a kaga waja'alna hunna abkara sai muka sanya su bidare ya kamata gidan aljanna gaba ɗaya bada ɗaya sannan kuma suna da badarcinsu ko da yaushe ko da yaushe nan nasu bai tafiya shi ne faja allahunna abkara sannan kuma ga su uruban uruban masu so da bege ga mazajensu masu nuna tsananin soyayya da sha'awa da ƙauna ga mazajensu haka nan daga cikin siffarsa shine ma'anar urban sannan kuma tara ba tsare kun juna wacce ba ta ganin ta ɗara wata ko wata tana ganin ta yi tsufa kan wata a'a duk tsare kun juna sa'o'in juna shekarunsu daidai suna cikin shekaru matsakaicin shekaru ya zo a ruwayar magabata cewa kowace tana 'yar shekara talatin da uku matsakaicin shekaru to haka Allah ta'ala ya tanade su suna nan da wamumu duka cikin ni'imomi da Allah ya ba waɗannan ashabul yamin sai Allah ya ce li ashabul yamin da waɗannan ni'imomi da aka ambata ga ashabul yamin ne kuma mun ce matsayin ashabul yamin bai kai matsayin as-sabiqun kuma mun ji ni'imomin da aka ambata mu as-sabiqun suna sama da waɗannan ni'imomi da aka ambata mu ashabul yamin amma kamar da muka yi bayani a karatun jiya shine babu daga cikinsu wanda ke jin cewa shi yana ƙasa ko yana jin cewa shi tasa ni'imar ba ta kai ba kowanne ko da ni'imarsa ita ce ta ƙasa gani yake babu wanda ya kai shi cikin ni'ima gani yake babu wanda ya kai shi jin daɗi kuma bai ganin wani ya ɗara shi cikin ni'ima to ruwan daga cikin ni'imomin gidan aljanna sai Allah ya ce sullatun min al-awwalina wa sullatun min al-akhirina akwai su da yawa a cikin al'ummomin da suka gabata haka nan akwai su da yawa a cikin al'ummomin da suka zo daga ƙarshe sabanin wancan na as-sabiquna as-sabiqun Allah ya ce qalilun min al-akhirin sullatun min al-awwal min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin a cikin ire-irensu a cikin al'ummomin farko suna da yawa amma cikin al'ummomin ƙarshe ba su da yawa shine qalilun min al-akhirin kaga wannan amma waɗannan su kuma Allah ya ce akwai su da yawa al'ummomin farko akwai su da yawa al'ummomin ƙarshe waccan karan cewa an ce a al'umma ƙarshe ba su da yawa to nan ne aka samu sabanin malamai cewa to su wa ake ne shin ana nufin sun fi yawa a al'ummomin da suka gabata a al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne suke kaɗan koko ana nufin a'a ai dukkan su ma da masu yawan da kaɗan ɗin duka a cikin al'ummar annabin da sallallahu alaihi haka sun fi yawa a ɓangaren farko na al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi haka su ne sahabbai sannan kuma sun karanta a al'ummar ƙarshe ta annabi muhammad sallallahu alaihi kaga wannan na dauka duka a karkashin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a ana nufin a dukkan cikin dukkan al'ummomi cikin kowace al'umma ana samun sabiquna da yawa a farko-farkonta sannan kuma su karanta a ƙarshe-ƙarshenta haka nan ma yake ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sun bi yawa a farko sun karanta a ƙarshe to amma gurin ashabul yamin su ko ina suna da yawa a cikin na farko suna da yawa a cikin na ƙarshe ma suna da yawa shine sallatun min al-awwali wa sallatun min al-akhirin to wannan shine sakamakon ashabul yami saura sakamakon ashabul shima na wa ashabul shimal ma ashabul shimal ashabu shimali ma ashabu shimali ma'abota hagu su waye ma'abota hagu ga ma'abota hagu waɗanda suke gefen hagu sannan har ila yau su ne waɗanda za a bai ma littafinsu ta hannun hagu su ko waɗancan ma'abota dama waɗanda ke gefen dama kuma za a ba su littafin ayyukansu ta hannun dama waɗanda ashabu shimal Allah ya ce menene ashabu shimal girmama al'amarinsu wurin muni su waɗancan an girmama al'amarinsu wurin kyawu to su waɗannan al'amarinsu ya na munin ya kai muni shi sallaci ma sabu shimal su wa ne ne ne a sabu shimal al'amarin ya girma muninsa ya kai muni mummunan al'amari na ainihin Allah ala yake cewa fi samumin wa hamimin suna cikin samum ita ce iskar zafi iska mai tsananin zafi ita ce samu ga daidai lokacin da waɗancan suke cikin inuwa mai daɗi to su ko waɗannan suna cikin samumin iska mai zafi wa hamimin da kuma tafasasshen ruwa wanda tafasarsa ta kai makwara ka ba su da abin sha sai ruwan zafi tafasasshe ba su da gurin hutu duk inda suke iska ce mai tsananin zafi sannan kuma wa zillin min yahmu sannan kuma ga inuwarsu ita ce daga bakin hayaki mai zafi za ka yi hamun bakin hayaki mai zafi gashi hayaki sannan gashi baki ga kuma zafi kaga aka san inuwar waɗancan da suke cikin inuwa lif-lif mai daɗi to su waɗannan suna cikin inuwa baka inuwar hayaki baki kuma mai zafi sannan kuma ga iska mai tsananin zafi tana bugawa sannan kuma ga ruwan zafi ta tafashashe wanda ta tafasarsa ta kai makura Allah ce labaridin wala karibe babu sanyi a cikin wannan iskar kuma babu sanyi a cikin wannan inuwar dama inuwa ana nufinta da dan a samu sanyi ai ba komai ke kai ka zuwa ga inuwa ba sai zafi zafi ke kai mutane ga inuwa shi yasa kake ganin mutane suna mai bida inuwa lokacin bazara amma lokacin hutura aka ba mai bida inuwa kaga kenan zafi ke kai mutane su nemi inuwa to idan ya zama na ka nemi inuwa nan ka dan samu sanyi sai ya zama da zafin inuwar kansa ya fi wannan zafin da ya koro ka cikinta kaga kenan bala'in ya kai bala'i to da ka wannan shine halin da suke ciki Allah ya ce labarin wala karimin kuma babu girma ana babu mutunci babu eh, kwarjini babu mutunci ba arziki ba karamci ba komai haka suke cikin waɗannan eh, ukuba ga iska mai zafi ga inuwa mai zafi haka nan ga ruwan zafi ba mutunci ba daraja babu sauyi sai Allah ya faɗa mana sababin da ya kai su zuwa ga wannan yanayi yace innahum kanu qabla zalika mutrafi sun kasance gabanin haka masu sharholiya da holewa dokar Allah bata dame su ba iyaka su biya bukatun su na sha'awa su tafi su saba ma Allah su yi duk abin da suke so ne za su biya bukatun su na son zuciya to ba sa kasa a gwiwa ba wani abu da ke musu linzami a ce Allah ya hana za su daina a'a ba wani abu da zai masa linzami a ce kaza ai bai ma dace da muruwa ba duk wannan bai dame su ba a ce ai kaza duk wani mutum mai mutunci ma bai aikata kaza duk wannan bai dame su ba su da iyaka an suna da sha'awa ga abu harka ce ta sharholiya da holewa to za su tafi su aikata to wannan na daga cikin abin da ya kai su zuwa ga haka innahum kanu qabla zalika mutrafina wa kanu yusirruna ala al-hins al-azim kuma sun kasance suna dogewa akan zunubi mai girma shine kafirci da shirka a cikin dukkan zunubai babu zunubin da ya kai shirka da kafirci girma shirka ka hada wani da Allah wurin bauta afirci karyatawa duk wani nau'i na karyata Allah da duk wani nau'i na sabon Allah yana karkashin kafirci ka karyata Allah da manzansa ko da baka hada Allah da wani gurin bauta kace kai baka bauta wa Allah ba baka bauta ma kowa ba ko ma kace ka bauta ma Allah amma ka karyata manzan Allah kace ba annaban Allah bane ka karyata tashi alkiyama to wadannan kun ga duk suna karkashin kafirci da cewa in baka hada wani da Allah ba ba a cewa kai shirka to amma da shirka da kafirci tafiya su guda ko kai shirka ba ka karyata Allah ko ka karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka karyata mala'ikun Allah ko ka karyata ranar lahira to ga mutun ya riga ya kafarta to da haka wannan shine babban zanubi da yake shirka da kafirci Allah ce kuma suna yi kuma sun doge akai ba ƙaƙƙautawa duk irin wa'azin da za a musu ba sa sassaukowa haka nan duk irin nasiha da za a musu ba ta tasiri to wannan na daga cikin abin da ya kai su zuwa ga wannan mummunan sakamako sakamako na ukuba kuma ukuba madawwami sai Allah ya ce wa kanu ya qulun wa kanu ya qulun kaga daga cin abin da ya kai su zuwa ga wannan mummunar sakamako da mummunar makoma shine sun kasance suna cewa a idza mitna wa kunna turaban wa izama a inna lamab'uthun yanzu idan muka mutu muka zamanto ƙasa da ƙasa yanzu za a tada mu sun zama ƙasa kafin su zama ƙasa sun zama ƙasa duk komai nasu na nama da kayan ciki da menene suke fara zagwanyewa zai zama na komai ya zagonye daga jiki saura kashi kashi shi ke zagonyewa daga karshe to kashi shi ke ɗaukar ɗan lokaci yana zagoyewa kaɗan-kaɗan yana rauni yana rauni har ya dinga zagonyewa ya rididdige har ma ya bi ƙasa ya zama kasa suka ce to yanzu bayan mun mutu mun san ga halin da mutum ke kasancewa a a cikin kabari da jikin nashi zai zagwanye ya kare yanzu bayan mun zagwanye mun kare mun zama kasa kasan ma sun zama kasa sun bi kasa a ce kuma za a sake tada mu Shi ne a iza mitina wa kunna turaban wa izaman inna mab'uthun suka ce awa aba unal awwalun haka nan ma ana nufin hadda iyayenmu da suka gabace mu wanda suka mutu shekaru aru aru da suka wuce wanda suna ganin babu ma labarin ya za a yi a ce za a ta da su kuma da gaske ne dan me ba a ta da su ba ai da ana tayarwa da zuwa yanzu an dawo da su mun gani to idan aka dawo da su muka gani to mun san cewa mu ma idan muka mutu nan gaba ma za a dawo da mu kamar yadda iyayenmu da suka mutu can can an dawo da su mun gani za ka suke cewa yanzu kana dafa har da iyayenmu su ma za a ta da su sai Allah ya ce kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum ka ce da su lalle haka Allah ya zartar tabbas innal awwalina mutanen farko wal akhirina da na karshe tun farkon mutumin da Allah ya halitta ba Adam har zuwa ƙarshen wanda Allah zai halitta a bayan ƙasa gaba ɗaya cikin dangin annabi Adam Allah ce to kowa da kowa la majmu'una ababan tarawa ne ila miqati yawmin ma'lum zuwa ga lokacin wani yini sananne sananne a gurin Allah shi kadai ya san lokaci babu wanda ya san wanda lokaci sai shi da ka sananne ne a gurinsa shi kadai to Allah ya san lokacin kuma Allah ya alƙawarin sai ya tara kowa da haka ko su yadda za a su ko kasu yadda ko su imani ko su ƙaryata Allah zai yi wannan abin za a tashe su kuma za su ga ga su din ne aka tada kuma a lokacin babu batun musantawa Allah ya ce summa innakum Yeah. sannan ku kun ga yanzu bayani ya dawo kan waɗannan mashirkai da ke kare ta manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya ba su labarin abin da zai auku ranar lahira yanda mutane za su kaskashe uku akwai as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun akwai ashabul yamin akwai ashabul shimal kuma wadanne Allah ya faɗi nasu sakamako sannan sai Allah ya faɗi kuma abin da ya kai waɗancan ƴan wuta abin da ya kai su ga wannan mummunan sakamako shine cewa kanu su daga ciki kanu qabla zalika rafina kaga zamantowa su kafin haka masu sharholiya aka san bayan Allah na kwarai inna Allah yake cewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinina kaga wadancan su kafin haka sun kasance masu kyautatawa shi yasa suka samu wannan sakamako su ko waɗannan kafin haka sun kasance masu aikata laifi kuma masu dogewa a kan laifi duka wannan izina ne da ishara ga su waɗannan da ke tare da manzan Allah sallallahu alaihi cewa fa abin da ya kai su ga wannan mummunan makoma da kuke jin labari shine suna karyata Allah sun kasance suna dogewa akan laifi mai girma kafirci da shirka irin wanda kuke kai sannan kuma sun kasance suna sharholiyarsu babu wata doka da take musu lizzami duk abin da sun ga dama suke aikata saboda ba su yarda da Allah ba kuma ba su yarda cewa in sun mutu za a tashe su a musu hisabi ba Hakanan suna cewa irin magana da kuke faɗa cewa ya za a yi a da ku bayan mutuwa su ma haka suka dinga faɗi cewa idza mitna wa kunna turaban wa izaman inna lamab'uthun aw aba'una al-awwal irin waɗannan maganganu da kuke ga manzo su ma haka suka dinga faɗa har kai su ga haka kada ka sai gashi kuma yanzu kuna faɗa to su kuma sai Allah ya faɗa nasu sakamako yace summa innakum ayyuha dhalluna almukazzibun sannan ku waɗannan batattu kuma masu ƙaryatawa masu ƙaryata Allah masu ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu ƙaryata tashi bayan mutuwa Allah ya ce to sakamakon ku ko kuma cewa kula akiluna min shajarin min zaqu za ku ci daga wata itaciya ta zaƙo ita itaciyar wuta mafi sharrin ice a gidan wuta ga tsananin bala'i ga tsananin zafi sannan kuma ga tsananin buƙatuwa ga abinci tsananin buƙata ga abinci ke sa su ga babu yadda za su yi sun wannan ice ga shi da bala'i ga shi da zafi ga shi da ɗaci ga shi da wari ga shi da tuwon muni wannan ice ya tattara ga wannan ice da haka haka Allah ya ce la'akiluna min shajarin min zaqo saboda tsananin yunwa da bukata ga abinci kuma babu abincin sai wannan Allah ya ce fa mali'una min halbutu za su ci su ci su cika cikin su saboda ba su da wani abinci dai kuma akwai bukatar dole da ci abinci to da haka za su ci su ci su ci su cika cikin su da shi fa sharibuna alayhi min alhamim sannan idan sun ci ga abincin na da zafi a ga abin da yake da zafi yana buƙatar ɗan abin da zai sanyaya to abin da zai sanyaya shi ma tsananin zafi ne da shi shi wancan bala'in zafi shi ma wannan bala'in zafi shine hamim ruwan zafi tafasashe wanda ya kai makurar tafasa shine ruwan shansu suna sha yana sai musu hanji amma babu yadda suka iya sai sun sha saboda tsananin bala'in ruwa da kuma tsananin bala'in bukatar ruwan kuma babu ruwan sai wannan ruwa suna sha yana kakkatse musu hanji amma haka za su ci gaba da shan kuma su sha da yawa Allah ya ce fa sharibu na shurbal him za ku sha irin shan him su ne raƙuma masu wani cuta ko wani ciwo da yake kama raƙumi ana kiran shi hiyam raƙumin da ya kama da wannan cuta zai yi ta shan ruwa ba ƙaƙƙautawa kuma bai ƙoshi da ruwa Allah ce to su haka za su dinga shan ruwan nan ba ƙoshi da ruwa sannan kuma ruwan ta fashashen ruwa mai tsananin bala'in zafi suna sha yana shi masa hanji Allah ce to wannan shine uqubar su yasa Allah ya ce hadha Yau yawmal wannan shi ne liyafa nuzul shi ne liyafa irin liyafa da ake wa bako idan bako ya zo farkon zuwansa akan masa liyafa to wannan ita ce liyafas ita ce abinda za a kawo musu na maraba da zuwa shine wannan icen zaƙo kuma shine wannan tabasasshen ruwa wanda ke kakka sai hanji sannan ba su da wani abinci sai wannan ba su da wani abin sha sai wannan sai Allah ya ce nahnu khalaqnakum nahnu khalaqnakum Huh? kun da Allah ne ya samar da ku ba tare da komai ba daga babu Allah ya samar da ku to dan me kuma yanzu dan kun mutu ku ce kuma bai iya tayar da ku shi yasa ce nahnu khalaqnakum falawla tasaddiqun me hana ku gasgata cewa wanda ya halice mutum farkon farawa ai yana da ikon da zai sake dawo da mu bayan mun mutu mun kare mun zama kasa mun zama kasa sai ce a fara'aitun masu to bayan wannan kunga wannan ita ma hujja ce mai zaman kanta cewa allan da ya ragi halitta kutun farkon farawa ai abu ne mai sauki a gare shi ya sake dawa da sai abu na biyu ya ce a fara'aitun masu shin ba kwa ganin abin nan da kuke ɗigawa na maniyi da kuke zubawa a mahaifan mata ya ce a an tun taklakunahu amna hannun shin ku halitta wannan maniyin ko ko muke ke kaga maniyyar nan Allah ne halitta maka baka san sai aka maniyyar samu ba kai ka je ka so wani sinadari a kemis ko a ƙasar turai aka baka wani sinadari da zai zo shi ne maniyyi shi zai ke haifar da ɗa ba ko samar da ɗa babu Allah shi halitta kuma shi halitta maka wannan maniyyin a jikinka ya ce ya fara'itun matun nuna a an tun takhluqunahu am na hannun halin shin ku ke halitta wannan maniyyi ko muke halitta kuma sun yarda dan adam da hannayensa da gaɓoɓinsa da fatarsa da namansa da ƙasansa da komai nashi da zuciya da komai Allah ya halice su ne daga wannan ruwan mani to idan kun yarda Allah na iya halitta ku daga ruwan mani me yasa ba za ku yarda Allah zai iya halitta ku daga ƙashin da ya riga ya ke ba kun fa yarda da wannan ba kun kuka halitta mani nan ba shi ya halitta mani sannan kuma shi ya halice ku daga maniyya to na haka mai wanda ya halice ku daga ruwan mani ba zai iya mai da halitta ku ba daga kashi dan halitta ku ta koma ta rididdige ta zama kashi ya kamata ku hankalta ku san cewa wanda ya wancan yana iya yin wannan na yace ƙaddar na a antum takhluqunahu wa amina al alkhaliku ku ki halitta wannan mani ko mu ki halitta sa kaga ba su da makawa sai ce Allah sun tabbata ba suke ba sa iya halittar mani yalla ya ce nahnu qaddarna bainakumul maut lalle mu muka kaddara mutuwa a tsakaninku mutuwa tana gare ku ba kwa so ba kwa san mutuwa kamar yadda Allah ce kul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqiku gujewa kuke mutuwa saboda me saboda ba kwa san kaga na kuna da yanda za ku yi ai ba za ku mutu duk wanda yake da yanda zai yi kun ga ba zai sake ya mutu ba amma mutuwan nan ta zame maka alaƙaƙai babu yadda za ka yi ka kauce mata kuma so sun sani ko ba daɗe ko ba jima sai ka ba ka so kawai hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa ma taraddatu fi shay'in ana fa'iluhu taraddudi fi qabd nafsi abdi almu'min yakrahu almauta wa ana akrahu akrahu isa'atahu wala budda lahu min almaut annabi ya ce Allah ta'ala ya ce babu wani aiki da nake zan yi amma in yi kaman ba zan yi ba kaman karɓar ran bawa na mumin ya ce bawa na mumini baya son mutuwa ni kuma ban son musguna masa amma kuma mutuwar babu makawa daga gare ta to da ce nan kaga mahallin shayi duk wanda yake da yanda zai sai ya mutu bayan duk wanda zai duk wanda yake da yanda zai yi to ba zai bari ya mutu in ku har ka bari ka mutu to kaga akwai karfi fawa da ke juya ka yake da karfi a kanka fawa ce take juya ka duk mulkin mutum duk kudinsa duk lafiyarsa duk menenansa duk sojojinsa duk jama'ar da ya tara ba su hana masu mutuwa Allah ta'ala zai sa a ɗauki ran nan a karbe shi ba abin da ya iya kuma to ya kamata ku mi ku sallama wa Allah nan da ke gaban rayuwa cewa tun da ya sami ikon ya karɓi rayuwar ba kwa so amma dole kuka sadu da kuka mi ƙauya to ya kamata ku yarda yana da ikon da zai iya dawo da ku bayan kun mutu shi yasa ce na hannu kaddar na bai na kuma mauta ma na hannu bi masu boke ku sani cewa mu ba waɗanda za a gajiyar ba ne ana ba ma gajiyawa Allah ba zai gaza ba ala annu badila amsalaku ba ma gazawa game da mu maida mu musanya kwatan kwatan jikinka a musanya ma shi a kawo maka shi yadda yake daɗa. wani shi a kumfi ma la alamuna mu tayar da ku cikin wata halitta wacce ba ku santa ba Allah ce to duk wannan abu ne mai sauki a gare ku na ka abin da ya kamata ku yi ku miƙa ma Allah ikonsa ku sallama wa Allah ku miƙa wuya ga Allah saboda kun gani yayi abubuwa da dama da ya kamata a ce hankulan ku sun gamsu cewa lalle wanda ya waɗannan to dan mu ta da mu abu ne wanda ba zai gagace shi ba na'am sai yace wala qad alimtumun nash'atul ula ta tadhakkarun kuma hakika kun san halitta ta farko yanda Allah ya halicce ku daga ruwan mani da me ba za ku yi tunani ba kusan cewa wanda ya halicce ku tun farkon farawa ba tare da komai ba a yanzu dan kuma ya sake dawa da ku ta ya za a ce kuma wannan ya gagare shi to wannan shi ma wani dalili ne mai zaman kansa to ga wani dalili kuma أفرأيتم ما تحرمون antum tazra'unahu am nahnu az zari, shin ku ke tsirar da shi ko mu ke tsirarwa kaga mutum ne bai san me ke faruwa ba a bayan kasa iyaka ka je ka binne iri abin da kai kawai ka binne iri kuma galibi kai ka san baka binne abu ya fita in ba wani tasiri daga wani ba ka tafi ka je ka binne karfe ka ga binne karfe bai tsina fitar maka da komai ka tafi ka binne dutse ka ga dutse dan ka binne shi bai tsira maka da komai dan me in ka tsira binne hatsi yake tsira me bambancin hatsi da dutse me yasa da ka binne dutse bai fito ba amma da ka binne hatsi ya fito kaji duka wannan ka tabbatar a wanda yake jujjuyawa a wanda ya tsara abubuwan ga abin da ya nufin ya tsirar wancan bai nufin ya tsirar da shi ba inda abubuwa ke tsarar da kansu to ya kamata dutse karfin shi ya fi na kwayar hatsi ɗan karamin kwayar hatsi ya fitar da kansa amma dutse da karfinsa da kuma ya kasa fitar da kansa da kenan tabbas a wanda ke gudanar da shi dan ne ba za su mika wuya ga wannan ba kuma sun yarda da haka sun tabbatar cewa hatsin nan ba shi ke tsarar da kansa ba sun tabbatar ba gaban za haka kawai ke fitarwa bai fita ba kuma sun tabbatar ba ce ke fidda shi ba domin da ce ne to ya kamata ta fidda duwatsu da karafuna su ma su tsuro to amma haka yanzu sun tabbatar a kowane Allah ya ce launa sha'u la ja'alnahu hutaman da mun so sai mu sanya shi ya zama karmami ya zama busasshen haki wanda bai da wani amfani sai ku wayi gari eh, launin sha'u allahu taman fazaltum tafakka'un sai ku saura kuna mamaki kuna maganganu kuna cewa inna lamughramuna kuna cewa ai mu an riga an aza mana asara koko an aza mana haraji domin al-ghurmu shine haraji al-maghram haraji kuna cewa a riga an aza mana haraji bal nahnu mahrumun wasu kuma na cewa kawai dai an haramta mana ne kaga an haramta mana akwai wanda ya haramta musu sun san cewa dama ba su ke batarwa ba haka ba ainiyan ba su ba shine an haramta musu kaga ko tunda haka ne sun tabbatar akwai wanda ke bayarwa wanda ke bayarwa ne bai niyan bayarwa ba shi yasa suka wayi gari suka ga babu to da ka in har sun yarda sun gamsu a ko da ke tsatsara waɗannan abubuwa babu tsiran nan babu hatsin nan ƙwayan hatsi guda za a sa sai ya tsirar da hatsi kuma a samu tilin hatsi mai yawa mai albarka to sun san cewa ya kamata su hankali san cewa wanda ya wannan aiki dan sun mutu ya sake ta da su ba abu ne wanda zai wahal da shi na أفرأيتم na.

ku duba ku ga ruwan da kuke sha ruwa ne mai daɗi kuma kuna da tsananin bukata zuwa gare shi da shi kuke sha rayuwar ku ta miƙe in ba ku ba ku samu ruwan sha ba to rayuwar ku za ta ƙare haka nan da shi kuke biyan ku na abubuwa daban-daban da shi kuke dafa abinci da shi kuke wanke jikinku da shi kuke abubuwa ta inda in babu shi rayuwar ku ba za ta tafi ba sai Allah ya ce an anzaltumuhu min al-muzni shin ko kuka saukar da wannan ruwa daga girgije kaga Allah ya saukar da shi am nahnu al-munziluna ko ko muke saukarwa Allah ke saukar da ruwan baka sanya aka yi ruwan nan ya taru a sama ba baka sanya aka yi ya sauka ba da haka Allah shi ke tsara abin shi shi ke tara ruwan nan a sama shi ke saukar da shi inda ya so ya kuma raba shi ya ba mu waɗannan ya ba mu waɗannan ya ba mu waɗannan kuma ko waɗannan ya ba su wannan ruwa sai ya zama shine sanadiyar rayuwarsu da shi za su sha su rayu haka nan da shi abincin abincinsu zai tsiro da shi ne su gurin abincin da suke rayuwa a kai wannan ruwa sai ce wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'aduna zaka wannan ruwa kun tabbatar ba mai saukan muku da shi sai Allah sai Allah ya ce launa sha'u allahu ujada inda mun so sai mu sanya shi mai zarfi wanda bai sha'uwa kaga ruwan zarfi irin ruwan teku na kogi manyan kogi kaga ruwan sa bai sha'uwa saboda ruwa ne mai zarfi da gishiri haka nan kuma bai shayar da gonaki kaga ba shayar da gonaki da irin wannan ruwa da Allah ya san ya sanya ruwan mai zama ruwan zarzi ba batun sha ba batun shayar da gonaki idan aka rasa ruwan sha da ruwan shayar da gonaki kaga babu yadda za a rayuwa ta gudana a bayan ƙasa Allah ta ala ya ce launa sha'u Jan, falaula ta Shukuru. Da haka dan me ba za ku yi Allah godiya ba Allah bai ba ku wannan arziki ai ya kamata ku gode masa shi ya saukar da ruwan nan inda babu ruwan nan rayuwa ku ba za ta kai labari da ruwan nan ya tsara muku da abinci in ba abincin nan ba ku da rayuwa to a ce Allah ne ya muku haka bai kyautata muku ba ya kamata ku gode masa babbar godiya da za ku masa shine ku yadda yana da iko to amma yanzu ya ga ba ku arziki ba ku sanya aka yi arzikin nan ya samu ba shi ya samar muku da shi amma kuma kuma kun ci moriyar arzikin kuma ba ku kai labari ba tare da arzikin ba sannan kuma ku zo ku ce wai bai da ikon da zai dawo da ku a ya kamata cikin wannan kawai ya zama kuna da dalili da zai gamsar da ku cewa lalle tun da ya sami iko a kan tsiran mu saukar da ruwa da tsaron muku da abinci a tabbas yana da ikon da zai sake dawo da ku bayan kun mutu shine fa laula tashkuru na ra'aytumun naral lati turur shin kun ga wannan wuta da kuke kistawa antum ansha'atum shajarataha am nahnu almunshi'un wai shin ko kuka kagi itatuwanta itatuwan da ake kunnawa a dafa abinci da shi ku kunna ku yi wa kanku bukatu da wannan wuta shin ku kuka tanade ta ko ko Allah ne ya tanadi wannan wuta antum an sha'atum shajarataha am nahnul munshiu ita wutar Allah shi ya halice ta kuma Allah shi ya kaddaran an kyasta abin wuta sai wuta ta bayyana inda ba dan Allah ya nufin haka ba ya halice ta da diyan da kake bayan inda za a ka samu wuta? to Allah shi ya halice wutan nan a lokacin kyastawa kuma shi ke ta da ita sannan wutan nan ku yi amfani da ita ku dumama jikinku a lokacin hunturu ku dafa abin da za ku ci da ita ku dafa duk abin da kuke so ku dafa da wannan wuta kuna masu amfanuwa da ita da yawa Allah ya to shin ko kuka tanadi itatuwan da suke kuke hadawa ku kunna ya ba ku wuta ko ko wani duk wani makamashi da kuke hadawa ya ba ku wuta Allah ya ko kuka tanada ko ko Allah ne ya tanadi wannan abu antum ashatum shajarataha am nahnu al-munshiquna yace nahnu ta tadhkiratan wa mata'an lil daga cikin hikimar wannan wuta bayan moriyarta da kuke ci kaga moriyarta ta hanyoyi daban-daban to bayan wannan akwai abubuwa guda biyu muhimmai shine tazkiratan tazkiratan shine tunasarwa wannan wuta tana da kai ga wutar lahira kajerin bayanin da ake yi wanda suka saba ma Allah za a azabtar da su da wuta to kaga wannan wuta gani da take da bala'i sannan kuma waɗanda suka bujire ma Allah suka kafirce mishi suka ƙaryata shi suka ƙaryata manzansa suka haɗa shi da wani gurin bauta Allah zai shigar da su wannan wuta su dawwama a cikin ta to yanzu kai ka gwada taɓa ta na sakon nawa kake iya tsura ka ɗan wutan nan ka sa ta kawai wutan nan ta yi ja kunna ta ba tare da ta kankama ba kamar ko ɗan abin nan na electric kuka a kunna shi ka ga yadda ya ɗauki ja ka je ka aza hannunka ka ga minti nawa kake iya jurar bare shi a gurin to kaga kenan ashe wannan wuta ta lahira ba a ba ce. Allah ya mana tsari to dan haka wannan wuta ta duniya tana tunatar da mu waccan wuta ta lahira duk da cewa wannan wuta ta duniya gutsire ne daga cikin kashi eh, saba'in kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan wuta da muke amfani da ita kashi ɗaya ne daga cikin kashi saba'in sai da aka rage zafin wutar jahannama da kashi sittin da tara sana ka je wani kashi ɗaya kuma kashi ɗaya ma ya zo a hadisi sai da aka sa shi a ruwa sau biyu aka ƙara rage masa zafi sannan aka turo mana shi muke amfani da da an bar shi yadda yake ɗin to da ba za mu iya amfani da shi ba saboda bala'in wata to Allah ta'ala ya sauƙaƙa wannan bala'i da wannan wata to da haka kenan kaga duk lokacin da kaga wuta to sai ka tuno da waccan azaba sai ta sa ka janye kasancewa waccan azaba ba karama ba ce duk wani abu da zai kai ka zuwa ga wannan azaba to gara ka janye masa kuma duk wani daɗi da hakan ka iya kai ka zuwa gare shi to daɗin nan bai tsina na maka komai idan ka kwatanta shi da wannan bala'i da wannan azaba Allah ya mana tsari sai abu na biyu Allah ya ce wa mata'an lil muqwin sannan kuma abin moriya abin morewa musamman ga matafiya a ga matafiya yana bukatar wuta da zai dumama jikinsa musamman lokacin hunturu yana buƙatar wuta da zai dafa abin da zai ci musamman shi ba ne to kaga wannan wuta tana da amfani gare shi don haka amfanin wuta yana da yawa amma musamman waɗannan abubuwa guda biyu mun fi gafala ga wancan na farko mun fi mai da hankali ga irin amfanin da take mana to amma wancan amfani mai tunasarwa yana da matukar muhimmanci ga wuta daga tunowa da wutar lahira ka nemi Allah ya ba tsari daga wutar lahira sannan kuma ka kauce ma duk wani abu da ka iya kai ka zuwa ga waccan wuta Allah ya mana tsari sai Allah ya ce fasabbih bismi rabbikal azim ka yi tasbihi ka tsarkake sunan ubangijinka mai girma laga manzo sallallahu alaihi wasallam daga ubangijinka mai girma ne abin tsarkakewa ne daga dukkan na ƙasa abin tsarkakewa ne daga dukkan abin da waɗanda ba musulmai ba suke dingina masa na gazawa in an ce Allah ba zai iya tada matattu ba bayan sun mutu kaga an dingina wa Allah gazawa Allah ce to ka tsarkake Allah daga irin wannan gazawa duk wani abu na gazawa da duk wani abu na tawaya to Allah ba tsarkakewa ne daga gare shi dan mushrikai suka ce Allah na da kaga sai Allah ta'ala ya ce musu subhanahu ma'ana tsarki ya tabbata ga Allah zaka duk wata na kasa da duk wata tawaya da duk wani abu da ka iya nuna gajiyawa ko duka waɗannan abin a tsarkake Allah da gare su ne Allah shi ke da kammalalle siffa shi ke da cikakken iko babu abin da ke gagara na lokaci to lokaci za mu tsaya na insha Allah za mu tashi fala uqsimu bi mawaqi'in nujum Allah kai mu gobe alhamdulillahi rabbil alamin masha Allah Allah saka malam da alkhairi da mu da muka saurara da muna sha uku ga watan Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan maka zuwa Madina wa shekara 1447 akan maka wannan yana tambaya na cewa malam ni ne ke da mahaifina idan na faɗa masa gaskiya sai ya ce ina ƙarya amma duk sadda na faɗa masa ƙarya sai ya zarge ni ko ya hukunta ni shi don Allah malamin ci gaba da haɗa mai ƙarya ko ko dai gaskiya zan ci gaba da haɗa ya ce nan ya ƙarya hukunta shi ake mm, mm. amma ya gaskiya fa ya gaskiya iyaka a ƙarya tashi mm, amma ya ƙarya kuma za a ƙarya tashi kuma a hukunta shi <laughs> to kaga ba ƙarya gaskiya ba tunda iyaka an yi gaskiyar a ƙiyarta kamar yadda ya faɗa na in kuma ba gurin faɗan ba ne yana ko yana so ya ce in yayi gaskiya a ja in yi ƙarya a kyale shi an gane ko wannan ah, ajizanci ne na ɗan adam wani sa'in ba aka kaiwa ga haka sai da ya fahimce ka cewa kai makaryaci ne kafin a kai har ya yanke hukunci ka faɗa masa magana ta gaskiya ma ya ɗauka ƙarya ce to kaga sai ya gwada ka ba ɗaya ba ba ba yana kana gaya mar gaskiya ƙarya amma idan duk abin da ya gwada ka ya tabbata gaskiya kake gaya masa to haka kawai ba zai zo ka faɗi magana ya ɗauka ƙarya ba ce an gane ko to amma ajizanci na ɗan adam wani sa'in da ka shi ɗan adam ba gaibi ya sani ba iyaka yana ginawa ne game da masaniyar shi da kai yana kuma ginawa game da wasu alamomi ya faru irin haka a lokacin yakin badar a lokacin yakin badar kafin a fara yaki wasu habai suna kewayawa sai suka cafko wasu mashirkai guda biyu sai suka zo suna musu tambayoyi game da abin da ya shafi mayakansu sai zamana idan sun gaya musu magana ba su gamsu da ita ba sai su kama dukansu don su gaya musu gaskiya su ɗauka magana ba gaskiya ba su annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi annaban Allah ne Allah na masa wahayi sai ce ku an san faɗa muku gaskiya ku bige su idan san gaya muku ƙarya ku kyale <laughs> to kaga wannan ajizanci ne na dan adam wani sa'in saboda alamomi ko labuzato kana zaton magana da ya gaya maka ba haka take ba da sauransu to amma dai ya dangana gaskiya ga yanayin mutum ya kamata ka zamanto mai gaskiya Ba ka tun farko ka zaman to mai gaskiya to da bai kai yana maka wannan tuhuma ba amma saboda ya riga la'akari ya lura ka yi masa ƙarya watakila ba ne ba ba ne ba to kaga nan gaban ka zo masa da maganar gaskiya to kaga ba zai yadda ba sai wannan shi ne shi ne yan uwan annabi yusuf ba suka ce da babansu ba makon ta bai mu'minin lana alaukun da sadiki ko da suka tace masu gaskiya to wannan shi ne wallahu alam Allah ya samu dace lawan ga yana tambaya na cewa kwaya halatta mai azumi ya shaƙa kirfa wato inhela inhela a yi larura ce ba ta da matsala mai azumi yana iya shaƙa inhela don ba mai inhela wani kaga ai sai ya halaka ba wanda yake da wannan ciwo dole sai inhela nan na kusa da shi kuma inhela kun ga ai ba abinci ba ne ba abinci ba ne kuma kana shakar iska kana shakar turare kaga da waɗannan ba sa karya maka azumi da haka shakar inhaler ya karya maka azumi tunda ba abinci ba ne ba abin sha ba ne Allah ya samu dace wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh